Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Ƙungiyar malaman jami'a a Najeriya ASO ta fara yajin aikin gargaɗi na wata guda daga yau Litinin. Wanda ake zargi da hallaka Hanifa Abubakar wato Abdulmalik Tanko da waɗanda suka taya shi sun musanta zargin da ake yi musu na yin garkuwa da ɗalibar yayin da kotu ta fara sauraron ƙarar a yau. hukumar kula da ingancin abinci a najeriya nafdac ta kama maganin karfin maza mara lasisi a jihar kaduna yan sanda a jihar neja sun kubutar da mutane ashirin daga hannun yan bindiga tare da hallaka wasu kanin labarin kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakkun labarin da ma wasu labaran a nan gaba A yau Litinin sha uku ga watan Rajab shekarar ta dubu ɗaya bayan hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da sha hudu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da miladiya ga cikakkun labaran kamar haka. Ƙungiyar malaman jami'a a Najeriya sun fara yajin aikin gargaɗi na wata guda tun bayan gaza cimma matsaya da aka rasha wato da, kuma rasa cika alƙawuran da gwamnati suka ce ta ƙi musu. ƙungiyar ta sanar da tafiya yajin aikin bayan da ta shafe sama da mako guda tana tattaunawa a kan yadda za ta fuskanci yajin aikin da ta shiga a halin yanzu hukumar zartarwa ƙungiyar ce ta sanar da haka wanda ta ce ta shiga yajin aikin a yau litinin wanda shugaban ƙungiyar farfesa emmanuel osodeke ya sanar a Legas. ƙungiyar ta buƙaci malaman jami'a su yi biyayya da umarninta na tafiya yajin aikin wanda suke kallon hakan a matsayin hanyar da za ta sanya gwamnati ta waiwayi buƙatunsu wasu daga cikin dalilan da ya sa ƙungiyar ta suka tafi yajin aiki su ne rashin biyan su alawus alawus da rashin biyan su albashi da kuma rashin ƙarin girma ga waɗanda suka cancanta sai kuma wasu gyare-gyare da kula da walwalar malaman. a ƙarshen shekarar wato a shekara ta 2022 da muke ciki wannan ne karo na farko da ƙungiyar ta fara yajin aiki duk da cewar ta sha tafiya yajin aikin a baya amma aka gaza cika musu burinsu gwamnatin najeriya ta sha zama da ƙungiyar domin yin sulhu amma har wa'adin da aka ɗauka ya cika ba a kai ƙarshen matsalar da ƙungiyar ke kokawa da gwamnati a kai ba Wasu da ake zargi 'yan fashi ne sun hallaka wata mata tare da jiwa 'ya'yanta biyu rauni a Kano. Al'amarin ya faru a unguwar Kadawa a gidan matar mai suna Rukayya a ranar Asabar da daddare. Ana zargin 'yan fashin sun shiga gidan ne bayan magariba kasancewar babu yaƙinin lokacin da suka shiga gidan. Mazauna unguwar sun bayyana cewar akwai mutane a kusa da gidan matar amma ba a ga lokacin da 'yan ta'addan suka shiga cikin gidan ba. ana zargin 'yan ta'addan sun yi amfani da taɓarya wajen hallaka matar wajen matar bai ce komai a dangane da kisanta ba rundunar 'yan sandan jihar kano ta tabbatar da faruwar lamarin ta ce sun kama mutane biyar da ake zargi da hannu wajen kashe matar babu wani ƙarin bayani da ya biyo baya bayan kama mutane biyar da ake zargi da hannu wajen kashe matar wanda ake zargi da kisan ɗalibarsa abdulmalik tanko ya musanta zargin hallaka ɗalibar tasa da yin garkuwa da ita a gaban kotu lauyoyin malamin makarantar ne suka bayyana haka a gaban kotu yayin da aka fara sauraron karar a yau litinin gwamnatin kano ta gurfanar da waɗanda ake zargi tare da tuhumarsu da aikata laifuka guda biyar wanda suka musanta zarge-zargen daga cikin tuhume-tuhumen da gwamnatin kano ke yi wa waɗanda ake zargi akwai yin garkuwa da neman kuɗin fansa da kuma kisan kai wanda suka musanta a zaman kotun na yau tuni mai shari'a ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar biyu da kuma uku ga watan maris domin ci gaba da sauraron ƙarar a zantawar da 'yan jarida suka yi da wanda ake zargi kafin gurfanar da shi a gaban kotu ya amsa cewa shi ya yi garkuwa da hanifa abubakar sannan ya yi amfani da maganin bera wajen kashe ta wanda daga bisani kuma suka binne ta a cikin makarantar. mutane uku ake zargi da haɗa kai wajen aikata laifin wanda a yau suka musanta a gaban kotu gwamnatin kano ta sha alwashin tsayawa tsayin daka domin ganin an gudanar da shari'ar cikin hanzari tare da goyon baya akan hukuncin da kotu ta yankewa waɗanda ake zargi masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana a akan labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira kwaya ko da sakuwa kan lamba sifili takwas shida uku tara tara ko ku bamu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko ya kura sakuwa kan lamba 0809639266 kuna da damar bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya har ma da Twitter at yan matashiya ko ku karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com za mu karɓi wannan sako da zarar mun dawo labaran zai dora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 shirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da kwarewa sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma to ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauki ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi makashi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayarmu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai kai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. To barkanmu da dawowa. Rundunar 'yan sanda a jihar Neja sun kubutar da wasu mutane ashirin waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Mai magana da yawon rundunar DSP a bayodin ne ya sanar da haka a wata sanarwa da ya rabawa manema labarai a ranar Lahadi. ya ce an kubutar da mutane ashirin bayan fafatawa da suka yi da 'yan bindiga ta hanyar musayar wuta kakakin ya ce sun yi nasarar kashe wasu daga cikin 'yan bindiga a yayin musayar wutar da suka yi sannan sun kubutar da wasu shanu waɗanda 'yan bindiga suka sace ya ƙara da cewa nasarar kubutar da mutanen sun yi aiki ne haɗin gwiwa da sauran jami'ar tsaro kamar soji da kuma 'yan banga sannan jami'an sun yi nasarar kwato wasu makamai daga hannun 'yan bindigan wanda ciki akwai bindigu kirar ak-47 sai harsashai masu yawa da kuma babur guda ɗaya a baya don ya ce an shafe kimanin awanni biyu ana fafatawa da 'yan bindigan yayin da suke ƙoƙarin guduwa bayan tara-tara da jami'an tsaro suka yi musu. Hukumar hana shafi da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA ta bayyana neman dakataccen ɗan sandan nan Abba Kyari bisa zargin shigo da miyagun kwayoyi. Hukumar ta bayyana neman jami'in da take yi ruwa a jallo bayan binciken da take gudanarwa ya nuna yadda yake da hannu wajen shigo da miyagun kwayoyi Najeriya. Mai magana da yawon hukumar Femi Baba Femi ne ya sanar da haka a yau Litinin a Abuja yayin taron manema labarai. Baba Femi ya ce hukumar na neman dakataccen ɗan sandan domin zargin da ya biyo ta kan kansa wajen safarar kayan maye. a wani faifan bidiyo da hukumar ta wallafa an hango ta wato an hango jami'in tare da jiyo muryar wani da ake zargin jami'in dan sandan ne wanda yake bayani akan sakin wasu kayan maye bayan karbar cin hanci ɗayan biyu ne a haɗe eh, ɗayan kuma ɗaya ne babba ok there are three bags eh, so but ɗaya biyu a haɗe ɗaya kuma ɗaya amma total loss is 5 kg amma sauran da sun zo sun zo eh sauran ma akwai wanda biyu a hade ne haka yanda dai suka zo da shi mu ba mu taba ba exactly yanda aka yi recovery haka eh, wannan shine da wannan taxi daga nan kuma a watan yulin shekarar 2021 da ta gabata ne ake zargin jami'in da haɗa kai da wani wajen yin damfarar makudan da doli gwamnatin kasar amurka ce ta gano jami'in da ake zargi da hannunsa wajen taimakawa wani babban ɗan damfara ne hukumar 'yan sanda ta dakatar da jami'in domin zargin da ake yi a kansa. Hukumar kula da ingancin abinci ta ƙasa a Najeriya INAPDAC reshen jihar Kaduna ta ce ta kama maganin ƙarfin maza mai yawa a jihar. Shugaban hukumar Nasiru Mato ne ya sanar da haka a ranar Litinin yayin da yake ganawa da manema labarai. Ya ce an kama magungunan ne domin ba su da shaidar izinin siyarwa daga hukumar. ya ƙara da cewa hukumar na ƙoƙarin ganin ta wayar da kan al'umma akan illar amfani da nau'in magungunan da kuma illar da hakan ke haifarwa ga lafiyar jikin mutane daga cikin magungunan da hukumar ta kama akwai power kofi honeymoon biga wato dubu da biyar, zahidi kofi da kuma big boss hukumar ta ce magungunan na illata lafiyar jiki a wasu lokutan ma tana sillar rasa rayukan mutane da dama